mu so eh, ka gabatar da kanka wato ka faɗa wa masu kallo eh, sunanka da kuma wato me ya kawo ka ama awards ɗan kallo ko ka shiga cikin wato rukunin da eh, za a bada wato yabo mai girma alright assalamu alaikum masu kallo masu sauraro sunana hamza garba wanda aka fi sani da extra aka super tauraro aka hmz kuma yanzu muna ama awards international season 6 kuma ina ɗaya daga cikin rukunin mawakan da suka shiga jerin wannan kuma yau mun zo mataki na tantancewa na ama awards international to mun gode you.